Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kun kamo rediyo biyu a Hausa a cikin shirin safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma jagoranci shirin. Ga kuma abin da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar zan saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na murai a saurare. Bayan nan sai shirin nan na muleka Iran. Daga ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na Afirka a yau. Da fatan masu su gyara zama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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. hukuma mai kula da kafafen yada labarai a najeriya nbc ka ba da umarnin rufe kafafen yada labarai hamsin suna biyu saboda bashi shugaban kungiyar hezbollah sai hassan nasrallah ya ce babu dangantaka tsakanin tattaunawar jcpoa da ke gudana a vienna da kuma tattaunawar shata a iyakar ruwa tsakanin isra'ila da lebanon za ku ji cewa gwamnatin jihar nijar ta musanta cewa ta anshi motoci wanda kimar su ta kai naira biliyan ɗaya da iko biyu daga gwamnatin tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran hukuma mai kula da kafafen yada labarai a tarayyar najeriya nbc a takaice ta soke lasisin kafafen yada labarai hamsin da 52 a duk faɗin ƙasar daga jiya juma'a saboda rashin biyan basussukan da hukumar take bin su jaridar premium time ta najeriya ta nakalto shugaban hukumar nbc balarabe shehu ilela yana fadar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa hukumarsa za ta hada kai da jami'an tsaro a duk faɗin ƙasar don ganin an dakatar da ayyukan wa'annan kafafen yada labarai a cikin sauyi 24 masu zuwa har sai an warware batun basussukan da take bin su ilela ya kammala da cewa hukumar tana bin wa'annan kafafen yada labarai har naira biliyan biyu da digo daga shekara ta 2015 zuwa 2022 ya ce babu wata ajandar siyasa wajen rufe wa'annan kafafen yada labarai gaskiyar magana ita ce ana bin su basu suka kuma dole ne sai sun biya su kafin su sake komawa bakin ayyukansu mutane da dama a duk faɗin ƙasar sun nuna takaicinsu ga matakin da hukumar ta ɗauka sannan sun ce ma'aikata da dama za su iya rasa ayyukansu sanadiyar soke lasisin wa'annan kamfanonin yada labarai masu yawa. sakatare Janaral kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya bayyana cewa babu wata dangantaka tsakanin tattaunawar farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya kasar iran da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna da kuma batun shata kan iyakar ruwa a yankin karish tsakanin gwamnatin harcin kasar isra'ila da kuma kasar lebanon kamfanin jinacin labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban kungiyar yana faɗar haka a jiya a bikin buɗe cibiyar yawon buɗe ido na ƙungiyar a yankin beka kuma a garin janta inda nan ne ƙungiyar ta fara kafa sansaninta na farko shekaru 40 da suka gabata sai nasarullah ya ƙara da cewa idan an cimma yarjejeniya kan iyakar ruwa tsakanin harbi ƙasar isra'ila da lebanon za a zauna lafiya idan kuma ba haka ba akwai tashe-tashen hankula nan gaba da ya sake komawa kan cibiyar ajiye kayakin tarihi na ƙungiyar a janta kuma nasarala ya ce garin ya cancanci hakan don daga nan ne kungiyar ta faɗaɗa sauran sansanoninta a zuwa dukkanin yankunan kudancin ƙasar lebanon a yaƙe-yaƙen da ta shiga da hamji ƙasar isra'ila shekaru 40 da suka gabata kuma mutanen garin janta sun cancanci yabo don tare da taimakonsu 'yan kaɗan ne aka fara wannan gwagwarmaya wacce ta sami nasarori masu yawa ya zuwa yanzu. kakakin firayim ministan kasar habasha ya bata sanarwar cewa gwamnatin kasar a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan awarin tigray don kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu da gwamnatin kasar ofishin firayim ministan ya ƙara da cewa kwamitin mutane bakwai da ya kafa ya tsara yadda za a bi don shiga tattaunawa da 'yan tawayen tigray daga arewacin kasar da wannan kuma take fatan za ta kawo ƙarshen yakin da kuma zaman tanken da ke tsakanin bangarorin biyu shafin yanar gizo na labarai shafin yanar gizo na labarai wato africa news ya nakalto ya nakalto billene seyum kakakin fadar prime minister abi ahmad yana faɗar haka a makon da ya gabata ya kuma ƙara da cewa kwamitin ya tsara shirin bisa matakai guda uku na farko za a tabbatar da tsagaita buɗe juna wuta tsakanin bangarorin biyu sannan na biyu kuma a fara tattaunawa da jam'iyyun siyasa a yankin kai tsaye tare da gwamnatin kasar sannan na uku kuma za a tattauna sauran al'amura wanda suka shafi zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaro a yankin da yaƙi ya daidaita a shekarar da ta gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin jamhuriyar niger ta musanta labaran da ke cewa gwamnatin shugaba buhari ta ba wa kasar motocin sintiri wa'anda masu ya kai naira biliyan biyu. wanda ya saba wa sanarwar da ministan kudin kasar wato zainab ahmad ta faɗa a makon da ya gabata kafin haka dai shafin yanar gizo na sahara reporters ya nakalto ministan kudin tana faɗar haka a ranar uku ga watan agustan da muke ciki zainab ahmad ta ƙara da cewa gwamnatin shugaban buhari ta yi haka ne saboda kyautata dangantaka da makwabciyarta wacce take taimakawa ƙasar wajen yaƙi da 'yan fushi da makami da garko mutane da sauran ayyukan tsaro a kan iyakokin ƙasashen biyu sai dai ministan tsaron tarayyar najeriya Alkasun indatu ya ba da sanarwar cewa gwamnan jihar zamfara bello mutawalle ya ba wa jihar maradi na jamhuriyar niger motocin helux guda biyar don irin taimakon da jami'an tsaro a jihar suke ba wa 'yan najeriya musamman a jihar zamfara a fafata wanda suke yi da 'yan bindiga gwamnatin buhari dai ta ce a cikin watan fabrairu na wannan shekarar ne ta ba wa kamfanin ƙaura motors nigeria kwantiragin sayan motocin toyota land cruiser goma wa'anda su ta kai naira biliyan 1.2 ga jamhuriyar niger a jiya juma'a ce dakarun hashdu sha'abi na kasar iraki runduna ta 22 ta sami nasarar dakile wani harin da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta sau kaiwa a tsakiyar ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar hashdu shabi tana danganta hare-haren kungiyar ta daesh a baya-bayan nan a wasu larduna a kasar a matsayin aikin amurka na sake farfado da kungiyar don ta halatta samuwarta a kasar. duk tare da cewa an kawo ƙarshen kungiyar ta'adda ta daesh wacce ta karbi iko da arewacin kasar iraki da kuma yammacin kasar a shekara ta 2014 amma har yanzu akwai ragowarsu a lardin bagdaza babban birnin kasar da kuma lardunan diyala ninawa salahuddin kirkuk da kuma ambar a shekara ta 2014 ne dai amurka ta kafa kungiyar daesh a kasashen iraki da syria sannan da ita da ƙawayenta na ƙasashen larabawa da kuma turai suka taimaka mata ta mamaye wasu yankunan arewacin ƙasar iraki amma tare da taimakon ƙasar iran da kuma dakarun hashdu shabi aka kawo ƙarshen ikon ƙungiyar a wa'annan yankuna masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan a gaida tahir amin da ya labaran duniya shirinmu na gaba shine shirin nan na duniyar mu a yau a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labari daga cikin labarai masu muhimmanci da suka faru a cikin kwanakin da suka gabata sannan mukan yi kokarin bayani a a kan labarin idan mun sami dama kuma mu je ra'ayi masana dangane da shi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na duniyarmu a yau zai yi magana ne dangane da harin da aka kai wa marubucin littafin ayoyin shaitan wanda ya yi batanci ga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikinsa shekaru fiye da talatin da suka gabata wato salman rushdie kafafen yada labarai a amurka dai sun ba da labarin cewa wani mutum ya ceceki marubucin littafin ayoyin shaitan wanda ake kira salman rushdie da wuka a lokacin da yake gabatar da jawabi a wani taro a birnin new york na ƙasar amurka kafafen yada labarai dai sun nuna lokacin da mutumin ya hau dandamalin da rushdi yake jawabi da kuma lokacin da ya caccaka masa wuka a ido da ciki da hannayensa likitoci sun bayyana cewa mai yiwuwa rushdi ya rasa ɗaya daga cikin idanunsa saboda raunuka da ya ji a ɗaya daga cikinsu sannan rushdi dai wani marubuci ne ɗan asalin ƙasar india wanda yake da takardun zama ɗan ƙasar birtaniya a shekarar 1988 ne dai salman ya rubuta wani littafi wanda a cikinsa ya yi ɓatanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci hakan dai ya da hankalin musulmi da dama a duniya wanda kuma ya kai ga marigayi imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya ba da fatawar kashe shi a duk inda suka same shi a duniya kuma tun lokacin ne da kasashen turai da amurka suka fara kashe makudan kudade don ba shi kariya daga barazanar da yake fuskantar rayuwarsa daga cikin matakan da kasashen yamma suka dauka na kare salman rushdie daga fushin musulmi musamman fatawar kashe shi shine hana shi fitowa a bainar jama'a na lokaci mai tsawo sai dai a yanzu fiye da shekaru talatin da ba da wannan fatawar ta kashe salman Rushdi. salman yana tsamman cewa musulmi sun manta da laifin da ya yi masu na batanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci da yi a cikin littafinsa shi yasa a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana a wani taro a wata makaranta a birnin new york na ƙasar amurka inda ya gamu da bala'in da ta same shi na caccaka masa a wuka har sau goma sha biyar a wasu rahotanni amma dai likitoci sun ce ba zai kai ga mutuwa ba sai dai yana iya rasa ɗaya daga cikin idanunsa gwamnatin ƙasar iran dai ta bayyana cewa ba ta da wata alaƙa da matashin da ya yi ƙoƙarin kashe rushdi sai dai duk da haka ta ɗora wa marubucin laifin abin da ya faru da shi don rashin mutunta mutum wanda fiye da mutane biliyan guda a duniya suna mutunta shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya kara da cewa kasashen yamma wanda suke goyon bayan duk wanda yake batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma musulmi a shekaru baya bayan nan dai su ne suke karfafa su akan yin wa'annan maganganu na batanci ko kuma yin wasu abubuwa na batanci ga musulunci da kuma addinin musulunci don haka laifi babba yana kan wa'annan kasashen yamma ne a sannin kowa ne da kasashen yamma musamman kasashen turai suna goyon ba duk wa'anda suke nuna batanci ga musulunci ko kuma wa'anda musulmi suke girmamawa amma waye matashin nan da ya yi kokarin halaka salman rushdie wato hadi matar dan shekara 24 a duniya dan kasar amurka an haifi hadi matar ne a jihar california ta kasar amurka sai dai a baya bayan nan ya kaura zuwa jihar new jersey ita ma ta kasar amurka hukumomin fbi ta kasar amurka sun ba da sanarwar cewa hukumar za ta fara bincike mai zurfi don gano manufar hadi matar da wannan kokarin na kashe salman rushdie kuma bincikensu zai zama ta ƙasa da ƙasa ganin yadda tun shekarar 1988 Iman khomeini Sassan sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya ba da fatawar a kashe shi wasu rahotanni su bayyana cewa iyayen hadi matar da yan yankin yorun ne na kudancin ƙasar lebanon inda mafi yawan mazaunan yankin yan shi'a ne daga cikin kungiyar hezbollah ko kuma amal amma iyayensa sun haife shi a jihar california na ƙasar amurka sannan ba su taɓa kawo shi ƙasar lebanon ba a yanzu da jami'ar hukumar fbi na ƙasar amurka za su ci gaba da bincike don gano ko iyayen hadi suna da hannu wajen mai da shi yadda yake kuma menene dangantakansu da kungiyoyin shi'a a kasar lebanon musamman kungiyar hezbollah har ila yau shin yana da wata masaniya dangane da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini a duniya sannan menene dangantakar hadi da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wasu masana suna ganin abin da ya faru da rushdi zai zama wani makami ga kasashen yamma musamman amurka don takurawa jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kawayenta a kasashen duniya musamman kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wa'anda dama sun kai wa isra'ila iya wuya don goma bayan da suke ba wa falasɗinawa masu gwagwarmaya da haramci kasar ta isra'ila da wasu abubuwa da dama sai dai ganin cewa ba salman rushdie ne ya fara batanci ga manzo allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci a kasashen yamma kuma suke kare su da suna haƙƙin faɗin albarkacin baƙi ba muna iya cewa a halin yanzu gwamnatocin kasashen yamma gaba ɗaya suna yin duk abin da za su iya yi don yaƙi da yaduwar addinin musulunci wanda suke ganin sun kawo ƙarshen sa, bayan yaƙin duniya na ɗaya kuma bayan faduwar daular usmaniya a cikin watan yulin shekarar 1923 kasashen yamma suna ganin da haka ne za su daƙile yaduwar addinin musulunci a duniya musamman a kasashen turai da amurka amma kamar yadda muke gani duk ƙoƙarinsu a banza don a hali yanzu a duniya addinin musulunci ne addini da ya fi saurin yaduwa sannan ganin yadda kasashen musulmi musamman waɗanda suke gogorma da haramci kasar isra'ila suke ƙara samun ƙarfi a yankin kwanakin haramci kasar isra'ila suna kusa da ƙarewa wasu masana dai suna ganin salman Rushdi ya zama ragon layya ga manufofin kasashen yamma akan musulmi don suna amfani da shi ne kawai don watakila su gamsar da duniya kan barazana addinin musulunci da kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam ga zaluncin da suka shimfiɗa a duniya za a fahimci wannan ne idan aka dubi yadda suke ɗaukar nauyin yada littafin ayoyin shaitan wanda salman rushdie ya rubuta banda haka sun buƙaci a fassara littafin nasa zuwa harsuna daban-daban a duniya wanda hakan ya ƙara fusata musulmi a ƙasashen duniya daban-daban wannan halin da ya kai ga aka kashe wanda ya fassara littafin ayoyin shaitan ɗan ƙasar japan zuwa harshen jafananci a shekarar 1991 sannan wanda ya yi ƙoƙarin fassara wannan littafin da harshen indiyanci shi ma ya tsira da ƙyar a wani harin da aka kai masa wannan siyasar ta salman rushdie ya kai ga gwamnatin ƙasar birtaniya ta ba shi lambar yabo mai girma a ƙasar ta birtaniya a shekara ta 2007 yin hakan ya tabbatar da zargin da musulmi suke wa ƙasashen yamma da yakar addinin musulunci ko ta ina haka ma daga baya salman rushdie ya sami katin zama ɗan ƙasa a ƙasa amurka wacce ita ma ta shiga cikin sahun ƙasashe masu kashe miliyoyin dala amurka don kare rayuwar salman rushdie daga hannun musulmi sai dai ba wanda ya yi asara a cikin wannan halin sai shi salman rushdie da kansa don an tilasta masa rayuwa a ɓoye a duk inda yake a duniya duk da cewa ya gudanar da mafi yawan rayuwarsa a ɓoye sannan abin da ya faru a new york bayan shekaru 34 da ba da fatawar kashe shi ya nuna cewa salman rushdie zai mutu a ɓoye ko kuma wata rana musulmi masu kishin addini za su kashe shi saboda wulakanta mafi girman mutum daga cikin halittun allah a wajensu da ya wulakanta daga ƙarshe dai muna iya cewa fatawar imam khomeini kudisu sirru kan salman rushdie ya cimma manufarta don idan har bayan shekaru fiye da talatin za a sami wanda zai yi ƙoƙarin halaka shi wannan ba karamin darasi ba ne ga sauran wa'anda suke adawa da musulmi da kuma musulunci musamman manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu mafi muhimmanci da ya faru a new york dangane da kokarin kisan salman rushdie shine wanda ya kokarin kashe shi dan shekara 24 ne kacal a duniya wato an haife shi ne shekaru goma bayan fatawar imam khomeini kudisa sirruhu na kashe shi sannan ba a haife shi ba sai bayan rasuwar imam khomeini kudisa sirruhu duk da cewa har yanzu kafafen yada labarai da kuma hukumomin tsaron kasashen yamma sun ce ba san dalilan da ya sa hadi matar ya yi kokarin kashe Rushdie ba amma kuma dole ne batun fatawar imam Khomeini kudisa sirruhu na daga cikin abubuwan da suka ingiza shi ko da kuwa akwai wata manufa banda wannan kasashen yamma dai za su so su ji cewa ba fatawar imam Khomeini tisa sirruhu ce ta ingiza hadi matar ya yi kokarin kashe rushdi ba amma idan ya tabbata cewa fatawar ce ta ingiza shi to kuwa kasashen yamma wa'anda suke nuna kiyayya ga musulmi da kuma manzon musulunci sallallahu alaihi wa sallam da kuma kokarin wulakanta su a duniya sun san cewa ba wata nasara a kokarin da suke yi masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai an haɗa ku da asan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana ya wala sana ta kai ɗaya daga cikin ɗan kungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai to alhamdulillah kwarai da gaske ina tare da ku kuma ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi kansa jagoran gabatar da wannan shiri da ke ake sauraro kusan ko da yaushe to Hassan Barka ina yi masa fatan alkhairi kuma gaisuwa ta musamman ga shi kansa baban gida Buba Fajewa Gwani Lawan Ali Gamadan bilyaminu Agwar Maji kaka Alhaji Bukar Gusuma damasak akwai gali mamman ibra sannan ba zan manta da ainihin gwani lawan ali gamadan ba akwai Dr awal jali da ke garin takai sannan akwai sunusi isaac adam tudun wada dan kade akwai ibrahim sd kusfa zaria city akwai murtala sd maria akwai ainihin ka kwamrat eh, tasu iliyasu magami ba zan manta da ainihin babai lefe da magaran akwai alai jalo mai shari ba mai na hannami manoto musu asirin eh, asibat da magaran kenan kashe mai sabko da alaji jalo mai shari mai gidana na kaina sannan ina gaisuwa ta musamman ga shi kansa shugaba rabiu kalta dan dago sannan ina gaisuwa ta musamman ga bashir usman jiliri mun gado akwai shi kansa dan uwa salisu mai dan kunne a ƙarshe ina gaida daukacin waɗanda ke tare da wannan gidan rediyo mai albarka allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma ci gaba da mana jagoranci da ba mu haɗin kai gaba ɗaya ya wala sa'an ta kai daga karamar hukumar ta kai daga jihar kanan tarayyar najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dubin gaisuwa da fata da kai zuwa alaikum radio iran da musulunci to ina muku barka da wannan lokaci da kuke ba mu dama karshen mako muna gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba rahama mai aski akwai alhaji lawal ta ci zaman man ta kasima so umar ku ha musu mai dan kuka baba lefe baba tumniya akwai malam na dan zanguna akwai alka amita akwai habubu Sula wanda yake zangunan Samagera akwai Tasi Ungoturu akwai Ashir garin Silisiri akwai Baba Siniya garin Noma to akwai Abdulmalik garin Malumce ina gaida ina gaida mm, Lawali Alhaji Sama wanda yake garin Alhaji Musama to ina muku fata alheri ina gaida Lawali dan madan garin Tirin Agwa akwai Umar Mai Shayi garin Tirin Agwa akwai sare sa'idu wanda yake garin daura akwai hamisu mai dan kuka wanda yake garin da magaran ina muku fata alheri masha Allah daga naku ne miji jirgi garin Tiraguwa jihar da a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta kata mai magana na agwa mai fat biya Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To ina gaida malam kufu mai farmasi akwai Siraja gambi akwai miji soja mai adaidaita sahu bakin ofitala akwai Imala Ibrahim mai farmasi akwai Alhaji Isiya mai isansa akwai Umar na Baraka akwai Alhaji Alhaji Bashar dan da jikan Hassana akwai shugaba malam iliya mai ganti da shago garkin daura ina gaida ramatin namadi maryaman namadi akwai malama gala hindatu unwala ina gaida idi shagali sai da kudi sanile tana gidan wanka ina gaida alhaji tati bayan gidan madara na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum radio biyu ya wasa ta hiran mai magana a shayar daga nan a gada jamhuriyar Nijar. Ina muku fata alheri ina muku da farka da karshen mako da fina sun gaida yan wada mun na arziki. Na farko ina gaida aboki na Yakuba mai aski ba da raka ina gaida Sami Sama da tai akwai so da tai akwai Usaini Star kasuwa kwalliya ina miki fatan alheri akwai Tufaka Firizi na himma matasa da ke nan garin Agarz akwai Alkasun Baba Limaha da ke nan agar ina fatan alheri. Eh, akwai Usaini Star kasuwa kwalliya da ke nan birnin da magaran akwai shi mai da adaidaita sahu da ke nan da magara biyo zuman takasimu to da fatan yawon cikin koshin lafiya na agwa mai faci akwai na kasa sarkin aiki baki daya ina mashi fata alheri akwai muhammad dan bare bari akwai tsoho mai albarka akwai haɗa mai kwamfuta ina mashi fatan alheri magana shi ta tayar da gana agar jamhuriyar nijar salamu alaikum radio biyu ci tahiran ina gaida ku ina muku fatan alheri da fatan ma'aikatan ku suna cikin goshin lafiya musamman ma zuwa gare shi barka dangance da damar da kuke ba mu da yan wata amma na arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan na ma magaida yan wada na arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka sani da tupac mai wacha shugaba na fada himma matasa a nan garin agadis da ke jamhuriyar nijar ina gaida iyayena da suke can garin daure jihar maradi da fatan suna lafiya suna cikin ƙoshin lafiya da dukkan wanda suke cikin garin daure ina gaida su akwai abokina na zifi ibrahim da yake can rigar shagari da fatan yana lafiya na zifi ibrahim ina gaida ka da akwai abdulaziz malam islamiyya da ke nan garin agadis da akwai shi da yake nan garin agadis da akwai ilyas mai shago da yake nan garin agadis yana mai fata alkhairi musamman zuwa ga mambobi na himma matasa dukkanin su ina musu fata alkhairi da kwai mambobi na faradi na pgs na ajiye makaranta na duniya makaranta ina gaida su da kwai shuta da yake radio nomad fm ina gaida shi da kwai umar sani da ke sara fm ina gaida shi da kwai dj rb da yake radio alternative dukkanin negar agadis ina musu fata alkhairi da kwai ibrahim yaya garabiya da take nan garin agadis ina mai fatan alkhairi daga nan har garin murya ina mai fatan alkhairi da fatan yana lafiya musamman zuwa ga yusuf ina gaida shi radio biyu ci a tashi lafiya suna sunana mamman shafi'u assalamu alaikum rediyo jamhuriyar musulunci na tehran yau ina so ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga yan da abokan arziki ina gaida iliyasu iliyasu kulawa ko iliyasu mai shayi garkin daura sannan akwai sunusi madattai akwai gale siraji faki akwai yahaya dan nazare akwai iraji kan mai akwai kadora da yaga akwai ibrahim haruna bingirawa akwai baba tsoho mai albarka akwai kan dai masu ciki wannan zaɓe son tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Kwambe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. ina gaida jagoran tafiya shugaba wato hassan barka da ibrahim dan mutan kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan gidan ina muku fatan alkari da fatan auni cikin koshin lafiya mai gaishe kuna ko sulan daga jihar Gombe tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Iran. To da farko suna sunana Kwamare Brashi Lara Gafta karamar hukumar Kirika suma To alhamdulillah ni dai zan mai ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar haka. Da farko akwai Ali Yahaya Jafar Unguru, akwai Ilyasu Yakubu Digawa, akwai Usman malamin makaranta Digawa, akwai Namero Umar Magera, akwai Yahaya Danno Azare, akwai Lawan Bini Hambali Dan Silva Sokoto, akwai Gwani ni lawan ali gamadan akwai nasiru aliyu bukuyum akwai bala muhammed dambam akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai yahaya baba alhaji akwai yahaya baba alhaji ni cewa shagal akwai shoran dukkanin yan gwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana comrade ibrahim lara gabta tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo musulunci ta iran barka da wuni barka mu da wannan lokaci muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke miƙa saƙon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama gaida yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina gaida kai hassan barka sannan ina gaishe da abokina gwani lawan ali gamadan sannan ina gaida hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina gaida suleiman ahmed gamadan sannan ina gaishe da ayuba kaura da ke nan kashir madawakin tofa sannan ina gaishe da gode mai shayi kashir madawakin tofa sannan ina gaishe da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina gaishe da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da amarya ta zulaihad maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki daya mai magana usman sani daga kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta iran bani dama na tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida wala mdali ta kai na gaida usman sani kashirmu na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmu na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran mana mai kamiya ta kai na gaida wato abokina wato dabta m jali ta kai ina gaida mtk shagu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawali na banki mai fili taraba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fatan alheri muna godiya dama da kuke ba mu ta karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki to da farko ina gaida shugaba raba mai aski akwai dozman takasi moto akwai alhaji lawal tati akwai umar taku wanda ke garin kadamari akwai hamus mai dan kuka masha allah akwai babaye gambo babaye tumniya to ina mashi fatan alheri akwai babaye lefe akwai malam nahe shahi dan zanguna akwai lawal dan madam da umar mai shayi garin tudun agwa akwai ado dama wanda yake gwar bugaje akwai sada sa'idu wanda yake garin daura akwai shugaba iya mai kanti da shayi na garkin daura to masha Allah dukkan dai wanda suke cikin gidan nan ina musu fata alheri ina gaida kowa bisa lamba shi masha Allah kai tsaye kuna tare da majigirgi garin tudun agwa a tashi lafiya hassan barka To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. To ga shirin nan na Muleka Iran. mulika iran jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sauraron mu a cikin shirinmu na mulika iran shin wanda cin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da tarihi da mawaya na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da shi ake da su ga masu shara zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkokin kasuwanci da fata masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wurin su abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla zuwa bari mu shiga cikin kwarai shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da batutuwa da suka faru a nan kasar a cikin gida a nan kasar Iran. da irin ci gaban da aka samu a bangarori daban-daban da suka haɗa da yawon buɗe ido. Batun yawon buɗe ido a nan Iran yana samun ci gaba sosai a nan ƙasar. Bisa la'akari da irin muhimman wurare da ake da su na tarihi masu ɗaukar ido. Sai dai farfagandar ƙarya ta nuna kyamar Iran na daga cikin abubuwan da suke kawo cikas ɓangaren bunƙasa yawon shakatawa a nan ƙasar Iran. Ministan al'adu yawon shakatawa sana'o'in hannu na ƙasar Iran Izzatullah Zarkami ya faɗi cewa babban abin da ke kawo cikas harkokin yawon shakatawa nan kasar iran shine yadda yada farfagandar karya ta nuna kin jinin iran wato iranophobia daga bangaren ƙasashen larabawa na tekun fashe da kuma manyan makiya iran din wato amurka da kuma wasu kasashen turai zarkami ya ce ƙasar qatar ta zuba hannun jari dala biliyan 200 a bangaren abin da ya shafi yawon shakatawa kawai a dai lokacin da babu wata ƙasa a yankin da ke da irin abubuwa daban-daban na yawan shakatawa da kayan tarihi da al'adu da kuma ɓangaren magani kamar ƙasar iran da yake ishara game da mahimmancin yawon shakatawa na diflomasiyya ya faɗi cewa ta fuskar bunƙasa harkar yawon shakatawa muna ba ƙasashe makwabta mahimmanci sosai mun rataba hannu kan yarjejeniya da ƙasashe makwabta guda goma sha ɗaya kuma gabatar da tsarin bunƙasa harkar yawon shakatawa ga ƙasar tajikistan wanda ya samu karbuwa daga bangaren shugaban kasar muna gabatar da hanyar kasa kuma mafi arha ta yawon shakatawa ga da ke tsakiyar asiya wakilanmu da ke kula da bangaren al'adu suna da wani sako na ayyana na bayyana abubuwan da ke daukar hankali na yawon shakatawa da iran take da su ga duniya baki daya kuma waɗannan su ne sabbin dabarun da muka bullo da su domin yaƙi da farfaganda da yaɗa kin jinin kasar iran wato iranophobia a wata hira da ya da manema labarai zarkami ya ce duk da irin farfagandar karya da makiya suke yadawa kan kasar iran amma mutane daga kasashen duniya daban-daban suna sha'awar son zuwa kasar iran don shakatawa na yawon shakatawa na diplomasiya yana taka muhimmiyar rawa wajen bayyana irin damammakin da iran take da shi ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa duk kuwa da farfagandar makiya mutanen duniya suna sha'awar yin tafiya zuwa iran domin ziyarar wuraren tarihi daban-daban bisa bincike da suka yi da kuma zaɓin kansu ziyarar da ya kai a cibiyar yawon shakatawa ta iran da kuma irin tattaunawar da ya yi da 'yan yawon shakatawa da suka fito da ƙasashen waje sun nuna cewa abubuwa da suka gani a ƙasar iran ya sha ban sosai da irin abubuwan da suka ji na irin farfagandar adawa da ƙasar iran da ake yadawa daga cikin abin da gwamnati ta mayar da hankali a kai shine bayan cire duk wata katanga da ke hana bunƙasa yawon shakatawa tsakaninta da ƙasashen da ke makwabtaka da ita a matakin farko ƙasashen da suka haɗa iyakokin ƙasa da su ya ce bisa da aka yi da kamanceceniya da ke tsakanin iran da tajikistan shine yaren faransanci kuma yare ne na bai ɗaya yana taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa harkar yawon buɗe ido tsakanin ƙasashen biyu idan aka warware matsalolin tafiya a hanya ta ƙasa iraniyawa su iya yin tafiya zuwa ƙasar tajikistan da motarsu ta hawa ministan al'adu yawon shakatawa sana'o'in hannu lazar kami ya jaddada game da mahimmancin bunƙasa yawon shakatawa na teku ya ce tuni aka fara wani shiri mai zaman kansa saboda gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da za a yi a ƙasar qatar a wannan shekarar da muke ciki na yin jigilar 'yan yawon shakatawa daga birnin doha zuwa tsibirai da ke kasar Iran. To masu wale kada ku sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kafin mu rufe shirin namu bari mu kawo muku wani ci gaba da aka samu a nan kasar Iran a bangaren tsaro. ministan tsaron kasar iran brigadier janar muhammad riza garayi ashtiyani ya faɗi cewa a shekarun baya da suka gabata yanayin na'urorin kariya da iran take samarwa ya karu da kashi 125 a cikin wani bayani da ya yi gabanin hudura sallar juma'a jiya juma'a ya faɗi cewa mun canza yanayin karfin da ke da iko a yankin zuwa yadda zai amfane mu yanayin tsarin mamaya da gwamnatin yahudan sayanuya na fuskantar haɗarin rushewa fiye da kowane lokaci a baya ya kara da cewa mun canza babban ƙalubalen da muke fuskanta na takunkumi zuwa wata dama don bayan wadatar da sojinmu da kayan aiki da suke bukata muna fitar da wasu ma zuwa ƙashen ƙetare ministan tsaro ya ce yau bisa la'akari da yanayin tsaro da ake da shi a yankin mun gabatar da sabbin na'urori da kayan aiki ƙirar cikin gida da ya ɗoru a kan yada ilimi da fasaha yadda a lokacin lokaci inda a ƙanƙanin lokaci za mu iya samarwa da jami'an tsaron da 'yan gwagwarmaya dukkan makaman kariya da na'urorin kare kai da suke bukata. to masu saurare duka duka iya abin da suka yi a cikin shirin gan lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu da wani labari game da abin da ya faru a ƙasar iran koko kan abin da ya shafi yawon shakatawa amma adin wani suka tallafa shi ne kammala ni ne kasance tare ku a cikin shi nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Afirka a yau. Masu saurare Eh, ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ambaliyar ruwa ce a Sudan da ta lashe rayukan mutane masu yawa mutuwa tare da raba wasu fiye da dubu ɗari da talatin da muhallinsu da ni sunu zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ofishin hukumar ba da agajin jin kan dan adam na majalisar ɗinkin duniya ocha da ke ƙasar sudan ya sanar da cewa ambaliyar ruwa da ta samo asali daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka fara shararawa tun daga watan mayun da ya gabata a sudan ta yi sanadiyar raba mutane kimanin dubu ɗari da talatin da shida da muhallinsu a ƙasar kamar yadda ofishin hukumar ta ocha ya nakalto daga hukumar ba da agajin gaggawa ta gwamnatin sudan da ƙungiyar ƙungiyoyin jin kai gami da majiyoyin ƙananan hukumomi da masifar ta shafa a wannan mako. a bayanin da ofishin hukumar ba da agajin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha a ƙasar sudan ya fitar ya bayyana cewa a ƙididdigar da hukumar tsaron farar hula ta ƙasar ta fitar a ranar 13 ga wannan wata na agusta ta bayyana cewa mutane 52 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 25 suka jikkata tun farkon shigar damuna a ƙasar sakamakon ambaliyar ruwa da ta kunno kai mafi yawan jihohi da ambaliyar ruwan ta shafa sun hada da tsakiyar darfur inda ambaliyar ruwan ta cutar da mutane da suka kai 38,390 sannan darfur ta kudu mutane 28,730 yankin kogin nilu mutane 15,720 darfur ta yamma mutane 15,500 da kuma yankin nilu mutane ashirin, sannan sauran jihohi da ambaliyar ruwan ta shafi shafa a kasar sun hada da yammacin kurdifan inda mutane 5,860 masifar ambaliyar ruwan ta ritsa da su sannan kudancin kurdifan mutane 5,770 arewacin kurdifan 4,410 sannan gabashin darfur mutane 3,650 da kuma garin sinnar inda masifar ambaliyar ruwa ta shafi mutane 3,160 Idan aka kwatanta da masifar ambaliyar ruwa da ta faru a shekarar da ta gabata ta 2021 adadin mazauna yankunan da abin ya shafa a bana ya nimka har sau biyu a cikin wannan shekara ta 2022 mutane fiye da 460 ne masifar ambaliyar ruwa ta shafa a Sudan kamar yadda ƙididdigan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta bayyana a wannan shekara ambaliyar ruwa ta bana ta yi sanadiyar lalata gine-ginen jama'a da na kamfanoni da filayen noma kamar yadda ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta rusa gidaje kimanin dubu takwas da ɗari tara tare da lalata wasu kimanin dubu ashirin da ɗari shida a tsakanin jihohin ƙasar ta sudan goma sha biyu hakanan rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwar ta ta shafi cibiyoyin kiwon lafiya 238 kamar yadda ambaliyar ruwan ta lalata ko ta rusa cibiyoyin samar da ruwa 1,560 gami da bayan gida fiye da 1,500. a shekarar da ta gabata ta 2021 mutane kimanin 314,500 ne suka cutu sakamakon ambaliyar ruwar da ta auku a sassa daban-daban na kasar yayin da a tsakanin shekara ta 2017 zuwa 2021 aka samu yawan matsakaitan adadin mutane da suke cutuwa da aladunsu ya kai 388,600 a kowace shekara kasar sudan dai ta sake komawa kan al'adarta ta samun ruwan sama mai yawa a tsakanin watan mayu da watan oktoba kuma a mafi yawan lokuta kasar tana fuskantar masifar ambaliyar ruwa mai tsanani kamar yadda ta faru a wannan shekara alhali damuna tana farawa ce a sudan a bisa al'ada daga watan yuni kuma ta ci gaba har zuwa watan satumba kuma ana samun tsananin saukar ruwan sama ne da bullar ambaliya tsakanin watannin agusta da satumba har ila yau hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha a rahotonta na musamman kan masifar ambaliyar ruwa da ta faru a sudan ta wallafa cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa sun rusa gidajen jama'a tare da yin awon gaba da amfanin gona a sassa daban-daban na ƙasar sudan hukumar ba da agajin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta sanar da cewa ambaliyar ruwa da ta abku bayan saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a sassa daban-daban na ƙasar sudan ya lalata gidaje tare da rusa wasu gami da muhimman wuraren more rayuwa rahoton na hukumar ocha ya bayyana cewa jihohin khartoum da blue nile da yankin kogin nilu ne suka fi fuskantar matsalar ambaliyar ruwan rahoton ya kara da cewa ambaliyar ruwan ta kuma haifar da hasarori masu yawa a jihar jazira da kurdufan ta yamma da kuma darfur ta kudu rahoton na hukumar ta ocha ya kuma ba da labarin barnar da ambaliyar ruwan ta janyo na lalata gidaje tare da rusa wasu da yawansu ya kai dubu ɗaya da ɗari biyu baya ga raba ɗan ruwan mutane da muhallinsu hukumar ta ocha tana fayyace cewar a rahoton farko-farko daga hukumomin yankuna da masifar ta faru sun jaddada cewar ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da tsirrai daga gonakin mutane masu faɗin eka-eka masu yawa tare da yin awon gaba da tumakai da awakai da aka kiyasta cewa sun haura ɗari da hamsin lamarin da ke ƙara fargabar bullar rashin abinci a ƙasar a watanni masu zuwa nan gaba baya ga ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar rugujewar madatsar ruwa ta boot da ke jihar blue nile sannan baya ga zarcewar karfin ruwan yana barazana ga samar da tsaftataccen ruwan sha ga mutane sama da dubu tamanin da hudu da suke rayuwa a yankin kamar yadda malalar ruwa a yankin za ta iya zama barazana ga bullar cututtuka tare da janyo cikas a kokarin da ake yi na shawo kan cutar corona. hakanan akwai fargabar cewa matsalar ambaliyar ruwan ta ci gaba da ta'azzara a cikin kwanaki masu zuwa idan har aka ci gaba da samun saukar ruwan sama mai yawa kuma tsakaici a cikin wannan wata na agusta da muke ciki inda ambaliyar ruwan za ta ci gaba da mamaye yankuna da ake fargabar za ta kai akalla kashi uku cikin hudu na kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya za a tallafa wa ƙungiyoyin ba da agajin bil'adama domin taimakawa iyalan da ambaliyar ruwan ta ritsa da su kuma tuni an ɗauki matakan ƙarfafa kwamitin kula da masifar ambaliyar ruwa ƙarƙashin jagorancin hukumar jinƙan ɗan adam ta gwamnatin ƙasar sudan da nufin tunkarar masifar cikin hanzari musamman tantance duk wuraren da masifar ambaliyar ruwan ta shafa da ire-iren kayayyakin buƙatu da ake nema cikin gaggawa dangane da batun halin da ake ciki yanzu ma'aikatan ba da agajin cikin gidan sudan sun kimanta irin kayayyakin da ake bukata da kirdadan matsalolin da za a iya fuskanta gami da hanyoyin da za a bi wajen shawo kansu da nufin magance duk wata matsala da za ta kunno kai a fagen ayyukan jin kan dan adam a ƙarƙashin tsare-tsare da aka gabatar wajen hanyar da za a bi don tunkarar wannan masifa ta ambaliyar ruwa a sudan su ne yadda za a fi mayar da hankali kan magance bukatun gaggawa na dubban mutane da masu masifar ta shafa musamman a jihar Blue Nile sakamakon yadda ruwa ya malale kan hanyoyi kuma ba zai yiwu a isa zuwa ga wasu yankuna ba sai ta hanyar amfani da jiragen sama masu saukar ungulu. Hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta kara da cewa wannan masifar ambaliyar ruwa ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar Sudan take fama da matsalar karancin abinci da hauhawan farashinsa a kasuwanni. Hukumar tana mai bayyana cewa rahotanni suna nuni da cewa kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar sudan kimanin mutane miliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai suna fama da matsalar karancin abinci kuma an yi kirdadan cewa matsalar za ta ci gaba har zuwa watan satumba yawan mutanen da suke fama da matsalar karancin abinci a sudan yawan su ya karu da misalin mutane miliyan ɗaya idan aka yi la'akari da shekarar da ta gabata kamar yadda hukumar samar da abinci da kuma kula da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta bayyana cewa taɓarɓarewar tattalin arziki tsawon lokacin da aka ɗiba ana fama da matsalar fari a ƙasar raguwar filayen noma da ƙarancin ruwan sama tsawon shekaru suna daga cikin dalilan da suka ƙara janyo yawaitar mutanen da suke fama da matsalar karancin abinci a Sudan. tun a ranar 20 ga watan yuni hukumar rarrabe matakai kan samar da abinci ta ipc game da wasu hukumomi 19 ciki har da gwamnatoci da hukumomin majalisar ɗinkin duniya baya ga ƙungiyoyi masu zaman kansu a cikin ƙasar da waje sun cimma sakamako a binciken da suka gudanar kan batun samar da abinci a sudan inda suka bayyana cewa lalle sudan ta shiga cikin sahun ƙasashe masu fama da masifar ƙarancin abinci a duniya a cewar hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha yawaitar rashin abinci mai gina jiki a sudan yana daga cikin dalilan karuwar cututtuka da mace-mace a tsakanin ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya kamar yadda aka kiyasta cewa fiye da yara miliyan biyu da dugu arba'in da biyar 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata sama da dubu ɗari tara masu ciki da masu shayarwa za su fuskanci matsananciyar masifar rashin abinci mai gina jiki hakanan hukumar ba da agajin jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana cewa halin da ake ciki a sudan babban abin damuwa ne inda ake ci gaba da samun karuwar matsalar karancin abinci da karuwar kauran jama'a daga garuruwansu baya ga masu gudun hijira daga yankunansu saboda matsalolin tashe-tashen hankula da kuma kwararan 'yan gudun hijira daga kasashen da suke makwabtaka zuwa cikin kasar ta sudan musamman 'yan kasar sudan ta kudu da habasha da kuma eritrea hukumar ta ocha ta bayyana cewa yawan mutane kusan dubu talatin da biyar ne suka rasa matsugunansu waɗanda aka yi rijistan sunayensu daga watan mayu da yunin wannan shekara a duk faɗin kasar sudan sakamakon rikice-rikice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 Ku duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin a rara matar mu a shiri na gaba in an jima da rana a ji mu ɗauke da wasu ɗan shirin amma kafin na amma din tahir amin da ya kan labaran duniya ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya